والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم waɗanda suka yi imani kuma ‘ya'yansu suka bi su a cikin imani, to za mu riskar musu da ‘ya'yansu don idanuwansu su yi sanyi su samu farin ciki, ko da kuwa ba su kai iyayensu kyawun aiki ba, kuma ba za mu rage musu komai ba daga ladar ayyukansu kowane mutum za a tsare shi da munanan abubuwan da ya aikata babu wanda zai ɗaukar masa komai daga ayyukansa